barkamu da haduwa a wannan yammaci na asabar biyu ga watan safar hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1445 wanda shine ya daidai da 19 ga watan takwas shekara ta 2023 miladiya a farfajiyar wannan gida domin taya ahalin wannan gida murna da ni'imar da Allah maɗaukakin sarki ya musu na kyautayi da samun ƙaruwa ta arzikin ɗiya Allah maɗaukakin sarki muke roƙo da dukkan sunayensa kyawawa da siffofinsa masu kamala da ya sanya albarka a rayuwar wannan yarinya ya sa ta zamanto sanyin idaniya ga iyayenta ya amfanar da ita ya sa ta amfani al'umman musulmi baki ɗaya kasancewar lokaci ya riga da ya jara kusan yanzu ana magana biyar da rabi ce ke kawo kai kuma lokacin da aka ɗiba mun takaitacce ne da haka zan yi magana ne akan abin da ya shafi tarbiyya ta yara tunda munasabar da ta haɗa mu kenan la'alla da bikin aure muka zo sai mu ce za a yi magana akan zamantakewar aure da saukar karatun qur'ani muka je sai a ce za a yi magana watakila akan falalar qur'ani ko wani abu makamancin haka to wannan tunda munasaba ce ta taro na walimar haihuwa sai na ga ya fi dacewa mu tunatar da junanmu akan abin da yake ya shafi tarbiyya na yara allah maɗaukakin sarki cikin hikimarsa ya sanya ɗa ya zamanto ƙawa da ado ga ɗan adam a rayuwar duniya allah da kansa yake cewa almalu wal banuna zinatul hayatid dunya da ɗa da dukiya ko kuɗi ƙawa ne da ado na rayuwar duniya kuma Allah ya sanya so na ƴaƴa da dukiya a cikin zuciya ta ɗan adam zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir al muqantarati min wal fidda har zuwa ƙarshen aya da haka ɗan adam Allah ya sanya san ɗa a cikin zuciyarsa kuma duk wani mataki da ɗan adam zai kai da za a iya lissafa shi a matsayin matsayi ko nasara ta rayuwa yakan ji cewa akwai tasgaro da yake da shi ko wani na kasu idan ya zamanto bai ga ya mallaki da ba shi sa duk wata falala da ɗan adam Allah yake bashi a ban ƙasa tana biyo bayan falala ne ta annabta amma annabin Allah da kansa ya roki Allah cewa rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin ya Allah kar ka barni in mutu bakarari ka barni ni kadai zuriyata ta ta yanke daga kaina ya Allah kai ne mafi alkhairin mai gadar da gado na kwarai Allah ka azurta ni da zuriya kenan ɗan adam yana son ɗa kuma ɗan nan yakan zamanto wa ɗan adam sanyin idaniya da abun farin ciki to amma inda gizon ke sa ƙarshe ne galibi yaya muke bi wurin samar da waɗannan 'ya'ya su zamanto nagartattu waɗanda za su sanyaya mana zuciyar nan bi haƙƙin ma'ana ba wai kawai in samu ɗan ba yaya ɗan nan zai zama mutum nagartacce ya zai zamanto abin alfahari ya zai zaman to wanda zai dinga sanyaya min zuciya to a nan ne da dama daga cikin mutane take kubce musu al'amari na abin da ya shafi tarbiyya a addinin musulunci wani aiki ne da ba wai mai takaitaccen zango ba ba aiki bane ba da za a ce za ka zo kai shekara ɗaya shekara biyu shekara ashirin talatin shi shikenan kayi ritaya aiki ne wanda yake baya karewa duk wanda Allah ya ba wa ɗato ya ba shi wata hidima ta musamman wadda ba ta yankewa a rayuwarsa domin dai ɗan nan yana nan a matsayin ɗa daga gare ka yake jira ya ji yi daga gare ka yake jira ya ji bari abin da ka ɗora sha kai a kai zai taso abin da ka gina sha kai a kai zai taso kuma kar ka ɗauka ɗan nan zai kai wani mataki na rayuwa da zai zamanto kawai tsakaninka da shi sai ido shi sa har kullum wanda yake da mahaifa a raye baya girma a gaban mahaifansa domin za a ce mai gyara abu kaza da kai ba daidai ba ko ba a san yayi ba ma idan ta kace me daga wani guri idan yana da iyaye sai a zo neman mafita gurin su domin an san su suke da power da za su ce yayi yayi kuma su ce ya bari ya bari idan har wannan da ya samu kyakkyawar tarbiyya da haka dai abin da nake so in ce a nan shine dukkanin wata wadda Allah madaukakin sarki ya mata arzikin haihuwa to ta sani cewa ta shiga wani duti wanda yake ba mai karewa ba duti wanda yake buƙatar a samu ƙwarewa a cikinsa wanda yake a cikinsa a aikace akwai godiya ga Allah maɗaukakin sarki akan wannan ni'ima da aka samu yaya ne godiya za ta fito fili shine hanyar biyar da wannan ni'ima din ta yadda Allah maɗaukakin sarki ya yi umarni a kai ba wai kadai abin da zai bayyana na zahiri da za a gani a wannan ɗa ba me zai ci me zai sha me zai rataya a wuya wannan ba shine kawai tarbiyya ba shi sa sai mu ga addinin musulunci a irin matakan da ya bi na samarwa da ɗan adam tarbiyya ya fara da ita tun kafin a haife sa addinin musulunci ya fara da tarbiyyar 'ya'ya tun kafin samuwarsu domin inda aka ce a samu mace ta gari mace mai addini saboda ita ce mai tarbiyya inda aka ce a samu namiji na kwarai wanda yake mai addini mai kyawawan ɗabi'u domin shi ne jagoran gida kun ga kenan tun kafin a samu 'ya'yan an saman musu tubali wanda za a ɗora su a kai na abin da ya shafi tarbiyyantar su da samun nasarar cewa waɗannan yara su taso a bigire na kwarai addinin musulunci addini ne mai tsari babu abin da ya bari hakanan sasakai sai dai kawai wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba bai sani ba kuma da wannan sai mu ce to lallai ya zama dole mu ƙara tashi tsaye mu ƙara dagewa gurin sanin abubuwa da suke da alaƙa da rayuwarmu musamman abin da ya shafi tarbiyya duba da yadda taɓarɓarewar tarbiyya ta yawa a irin zamantakewar da muke ciki a yanzu maganar da zan yi bangarori guda biyu ne bangare na farko wasu ka'idoji ne wanda lallai ga wanda yake mai yin tarbiyya a matsayinki na uwa a matsayinku na mahaifa ya zamanto kun kula da su a kan tarbiyyar 'ya'yanku idan har kuna so ku riski abin da ake so a riska na tagomashin alkhairi na samun 'ya'yaye nagartattu dole ne ya zamanto an samu waɗannan ka'idoji ɓangare na biyu kuma shine wani bangarori ne ya kamata mai tarbiyya ya ba ma wa kulawa a lokacin da yake tarbiyyar 'ya'yansa me suke bukata daga gare shi domin ya tarbiyyance su akai kamar yadda na faɗa bangare na farko shine waɗannan ƙa'idoji da ya kamata duk wani mai tarbiyya ya sanya su a gaban goshinsa ta yadda koyaushe yake gudanar da al'amura na tarbiyyantarwa umarni da hani ladabtarwa to ya rika gwamawa da waɗannan ma'aunai yana ganin yaya yake cika waɗannan ma'aunai na addini abu na farko da ya kamata mai tarbiyya ya lura da shi a matsayin ƙa'ida shine tarbiyya ba matsantawa bace ba ba kuma tsana bace ba ana so a komai da zaka gudanar na tarbiyyantar da 'ya'yanka ya zamanto soyayya ita ce jagaba Allah maɗaukakin sarki ya sanya soyayya wani sinadari a cikin rayuwa ta ɗan adam tsakaninsa da ɗan uwansa ɗan adam kai tsakaninsa ma da mahaliccinsa sanyawa a cikin zuciya da ɗan adam zai yi na cewa wannan ɗana ne akwai ƙauna a tsakanina da shi akwai soyayya mai ƙarfi akwai jin ƙai akwai tausayi zai ba shi damar da izuwa ga zai ɗora shi kan kowane bigire wanda yake na daidai duk abin da zai cutar da kai ba za ka so ya cutar da ɗanka ba duk abin da yake sunan shi tozarci sunan shi lalaci sunan shi ɓatanci ba za ka so ya same ka ba kamar yadda bai kamata ka so wannan abin ya samu ɗanka ba da haka ya kasance cewa lallai asasi ma'ana tubali na abin da ya shafi tarbiyya tsakaninka da 'ya'yanka ya zamanto cewa soyayya ce kamar yadda na faɗa Allah ya sanya soyayya a tsakanin jinsin 'yan adam tsakaninsu da juna sannan kuma tsakaninsu da shi innal ladina amanu wa aminu salihati sayaj'alu lahum ar-rahmanu wudda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗi a cikin hadisi ingantacce inda ya ce idan ɗan adam ya ga ɗan uwansa yana so to ya sanar da shi wannan duk yana nuna yadda aka yadda da alaka ta soyayya tsakanin ɗan adam da ɗan adam addini ma bai bari kaɗai haka ba sai ya bamu wani abu wanda za mu haɓaka soyayya a tsakanin zamantakewar mu ga baki ɗaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshu salama bainakum shin bana gaya muku wani abu don kuka aikata zai zaman to kun ƙara danƙon ƙauna a tsakaninku da juna ba ma'ana a tsakaninku yan uwa musulmi afshu salama bainakum to ku yawaita yaɗa sallama a tsakaninku wannan muna magana akan ƙauna bi sifa amma to ina ga ƙauna da take a tsakanin mahaifi da kuma abin da ya haifa da haka ya zamanto ƙa'ida ta farko cikin ƙa'idojin da zaka sanya a sinadarin tarbiyyarki shine akwai ƙauna da soyayya tsakanin ki da 'ya'yanki ko da kuwa gurin fassara wannan ƙaunar akwai abin nan da hausawa suke cewa kaza tana taka 'ya'yanta ne ba dan ba ta son su ba domin ƙauna tana da fassara ta fiskoki daban-daban tana shiga lallabawa tana shiga bi a sannu tana shiga shagwabawa tana shiga kuma wani lokacin a murza a ciza a busa domin a samu abin da ake so a samu na alkhairi a cikin wannan yanayi na tarbiyyantarwa abu na biyu shine a cikin tarbiyya dole ne akwai bi a sannu-sannu ba a so mutum ya kasance mai kaushi tarbiyyarki kullum harshenki a tsaye yake kullun a fada kike kullun a duka kullun a hantara kullun a kyara ko me yaro yayi yaron ki ki tsoratar da shi ki firgitar da shi ko in yana kusa da ke yana movement yana motsi tsoro yake ji abin da zai kubce a kai yana tsoron abin da zai biyo baya na abin da za a yi wannan ba addini ne ba Mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha rafiqun yuhibbur rifq Allah madaukakin sarki mai tausasawa ne Ta haka yana son a rika sanya tausasawa a cikin dukkanin al'amura cikin wani hadisi manzo Allah ya ce da nana Aisha ya Aisha alayki bir ya ke aisha ki rinka bin al'amura a sannu sannu domin shi bin al'amari a sannu da tausasawa bai taɓa shiga wani abu ba face ya ƙawata shi kamar yadda kaushi da kausasawa bai taɓa shiga cikin wani abu ba face ya muna tashi da haka in kina so ki samu nasara a cikin abin da yake na tarbiyyantarwa lallai ne sai kin zamanto mai tausasawa kar ki kasance kullun cikin kaifi cikin hancini cikin tsawa cikin fada cikin kaza tsakaninki da yara to za su taso cikin tsoro a ƙarshe ma watakila yanayin da za su dinga yi dan a gabanki ne dan su tsira daga ki in suka bada da baya kuma baki san me za su aikata na abin da yake na ba daidai ba abu na uku cikin ka'idoji da malamai suke ambatawa akan ka'idoji na abin da ya shafi tarbiyyantarwa shine akwai attawazun fil manhajil islami ya zamanto kina da daidaito ma'ana kina da tsayawa tsaka tsakiya akan duk abin da ya shafi koyarwa da zaki yi ma wa danki. karkin matsanta ya zamanto kin yi kaushi da yawa kin takura kin hana sakewa kin hana duk wani abu da za a ce dan adam yana bukata na nishadi kuma karki bai 'ya'ya sakai kamar goyon gauro kusan goyon gauro ko shine ba bari ba dena duk abin da kai daidai ne a'a ba haka ake so ba ana so ya zamanto ki komai da zaki yi tsaka tsakiya domin addinin musulunci addini ne na wasatiyya Allah madaukakin sarki ya ce wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata Allah madaukakin sarki ya sanya al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al'umma ce wadda take ta tsaka tsakiya ba wuce gona da iri babu sakaci ba shashanci babu kausasawa da kaushi ya zo ko da za a yi zafi a yi da kuma yake na tausasawa a yi wanda kuma shine ya fi yawa ɗin domin matsawa da kausasawa idan ta yawa ba a samun abin da ake so a samu Allah madaukakin sarki yake cewa da manzansa فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك Allah madaukakin sarki da ya tattaro zukatan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya su suka kewaye shi suka kaunace shi suka bada rayukan su fansa gare shi farin cikinsu ya zamanto shi Allah ya ce fa bima rahmatin min Allah linta lahum wannan rahama da Allah madaukakin sarki ya sanya a cikin ɗabi'u da halaye da mu'amala da maganganu na manzan Allah shine ya zamanto sinadarin tattaro zukatansu da manzala ya kasance mai kaushi mai kausasawa da ba su zo sun samu nutsuwa sun zauna a kusa da shi sun sake da shi har suka karbi sakon Allah madaukakin sarki da ya aiko shi da shi ba to wannan fa manzan Allah kenan fiyayyen halitta ina ga ke a matsayin ki na uwa mai tarbiyyantarwa da haka ki zamanto mai bushara ga 'ya'yanki ga alkhairi ba mai korarsu da alkhairi ba duk irin alkhairin da zaki nuna musu to ki musu amfani da lafazi na tausasawa lafazi na jan hankali na nuna kauna da ja a jika wannan zai sa su fi karɓan abin da kike isar musu da shi sama da matsantawa da wuce gona da iri da haka al'umma dai kamar yadda na faɗa al'umma ce ta wasatiyya a riƙa sara ana duban bakin gatari kar a matsanta kuma kar ya zamanto an yi sakaci da yawa abu na hudu cikin ka'idoji akwai al-ihtiram wal karama fil islam addinin musulunci addini ne da yake da ya shar'anta ko ya kwadaitar da ya zamanto dan adam yana mu'amalantar dan uwansa da girmamawa da mutuntawa addini bai yadda a raini ba bai yadda a tozarci ba bai yadda a ci mutunci ba bai yadda da yarfa ba bai yadda da kage ba bai yadda da cin zali ba wannan kar mu ɗauka kaɗai a cikin mu'amalanmu da junanmu ne har mu'amalanmu da ƴaƴayenmu da muka haifa so tari yakan kubce mana wani abubuwa da za a faɗa na abin da ya shafi koyarwa ta kyakkyawan mu'amala tsakanin musulmi da musulmi sai mu rika ganin kamar bata tsakanin iyaye da yaya haka ne ko ba haka ba in an ce a tausasa lafazi sai mu ga wannan aini na haife shi da haka dole ya juri duk abin da zan faɗa in an ce a bi a sannu sai mu ga to me ni dan da na haifa zan bi a sannu in an ce a kyautata kalma sai mu gani kamar babu ƴaƴan da aka haifa a ciki kuma wanda wannan ba daidai bane ba dole ne ya zamanto cewa a cikin tarbiyyar nan akwai girmama wannan ɗa da aka haifa in na ce girmama shi ba ina nufin a girmama shi irin girmama wadda shi zai yi miki a matsayin ki na wadda kika haife shi ba sai dai girmama shi a matsayin shi na dan adam kiyaye mutuncinta da darajarsa musamman idan ya fara kaiwa shekaru na tasawa irin faɗan da za a yi wa yaro ɗan shekara uku da wanda za a yi wa yaro ɗan shekara bakwai ba daidai yake da wanda za a yi wa yaro ɗan shekara goma sha ba ba za ki watse shi a gaban abokanansa ko ana cikin taro ki nuna bai yi daidai ba ki kwatsa mai magana ki kwabe shi ki yi kaza ki kaza cikin abin da yake yaro zai ji babu daɗi a ran shi zai ji cewa an kaskantar da shi kuma wannan da dama daga cikin iyaye suna faɗawa cikin irin wannan zagi kalma marar daɗi gwasalewa yaro ya taho zai yi abu ki kwabe shi a cikin mutane ko da ko mutanen nan sun haife sa yakfi cewa shi dan adam ne kuma yana da zuciyar da zai ji daɗi zai ji akasin daɗi ma'ana zai ji rashin daɗi in an mai ba daidai ba da haka kar ki gwama tarbiyya ki da irin wannan uslubin in kika sabawa danki da irin wannan ya san ko a ina zai abu zaki hantare shi zaki watsi shi to sai ki kamar yana gudun ki a wasu al'amuran ma yana komawa gefe bai so ya sako ki a ciki ko bai so ya rika rabaki abu na gaba shine ya kasance muna jin mas'uliyar da Allah madaukakin sarki ya dora mana waɗannan 'ya'ya amana ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati dukkaninku masu kiwo ne kuma za a tambaye ku akan wannan abin kiwo da aka baku wannan hadisi ne da tun a islamiyya arba'una hadis duk an iya shi amma mukan kasa fuskantar nauyin ma'anar wannan hadithin da yake ci wannan nauyi mas'uliya fakar mu ɗauka a bar wasa ce wallahi Allah zai tambaye mu mun faɗa tun farko cewa ‘ya'ya ni'ima ne kuma Allah ce summa la tus'alunna yawma izin anin na'im duk ni'imar da Allah ya zurta ki da ita sai ya tambaye ki akan ta me kika yi da ita ya kika yi da ita ya kika biyar da ita shin kin yi abin da ya ce ko kuma kin kauce mishi da haka ki rika jin cewa waɗannan ‘ya'yan nauyi ne amana ce mai girman gaske da Allah madaukakin sarki ya dora miki na kula da su da tarbiyyantar da su domin akwai bambanci tsakanin kula da tarbiyya mutane akan iya kwarewa gurin kula amma wurin tarbiyya ba kowa ba sai wanda Allah ya zaba za a samu uba zai ka gida zai sa iyali a ciki zai nemo abin da za a ci zai nemo rigar da za a sa zai nemo abin da za a sha in ba da lafiya za a je asibiti wannan duk gangar jiki ake ginawa amma me abin da yake na daidaito ko samun tarbiyya ta kwarai a zuciyar ‘ya'yansa a akhlaq ɗinsu a ɗabi'unsu a mu'amalarsu a maganganunsu wannan ko to kuma dama a nan ne gizo yake sakar don haka dai lallai ya zamanto min siffanta da sifa ta sanin nauyin da Allah madaukakin sarki ya dora mana na yayayenmu a kanmu ka'ida ta shida da malamai suke faɗa shine al'adil ya zamanto akwai adalci cikin mu'amalar kai ke da 'ya'yanki adalci sannan kuma a tsakanin 'ya'yan ma ya zama kina adalci Allah maɗaukakin sarki ya ce inna Allah ya amuru bil adli wal ihsan Allah maɗaukakin sarki ya yi umarni da a yi adalci kuma a kyautata adalci a cikin abin da ya shafi tarbiyya zai zamanto ya shiga fuskoki daban-daban kamar yadda na faɗa yana daga cikin adalci shine ka ɗora ɗanka akan bigiran da ya kamata wannan adalci ne da za ka yi mai idan Allah ya azurta ki da 'ya'ya sama da ɗaya ki kamanta adalci a tsakaninsu in Allah ya azurta ki da 'ya'ya bangaren maza da bangaren mata ki kamanta adalci a tsakaninsu duka wannan Allah zai tambaye ki akai domin abin da yayi umarni ne da shi ya bil adli wal ihsan kuma zai yi tambaya akai yana daga cikin abin da yakan kuskure ma da dama daga cikin mutane shine in Allah ya ba su 'ya'ya maza da mata sai a fifita wani jinsi akan wani jinsi ana ganin waɗannan su ne masu amfani ya'ya maza su ne masu amfani su za su girma su zama wani abu su za su nemo su kawo su za su yi kaza in makaranta ce sai a fifita su akai in wani abu ne abin da ya shafi wani u'tiyat ma'ana wani abu da za a ɗauka a bayar na kafa ɗan adam na mai da hankali akan ci gaban rayuwarsa sai kaga komai akan ya'ya maza ake ya'ya mata wai mutum yana jin cewa wannan yar gidan wani ce in ma na gina ta nayi kaza gidan wani za ta tafi bayan ba mu san cewa daga ina ne amfanin zai dawo a gare mu ba Allah madaukakin sarki shi yake raba arziki yanda ya ga dama la yusalu amma yaf'al wa hum yusalun yanda ya ga dama haka yake kuma ba tuhuma haka za a karba idan ya ga dama sai ya fifita wani akan wani in ya ga dama inda ake zaton a ga fure ya fito sai ya fito a inda ake ganin ba nan aka sa rai akan cewa zai fito ba don haka abin da nake so in ce mana ya zamanto muna adalci a tsakanin 'ya'yanmu ba fifita wani jinsi akan wani jinsi ba fifita 'yan ɗakin waccan akan 'yan ɗakin waccan ba fifita wannan a matsayin shi ne ɗan auta bari a ja shi a lallaba shi kamar kwai wa'innan kuma na farko ne a yi ta takura musu a yi ta mi a yi ƙoƙari ya zamanto akwai adalci annuman bin bashir radiyallahu anhu sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa wata rana mahaifinsa yayi masa wata kyauta ta musamman sai mahaifiyarsa ta ce wannan kyauta bai kamata a ce an anshe ta ba har sai an je an kafa shaida a wurin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai mahaifin nu'man bin bashir ya taho ya zo gurin manzon allah da shi sai ki cewa ga ɗana na ba shi kyauta kaza amma mahaifiyarsa ta ce sai mun zo wurin ka mun kafa shaida sai manzon allah ya ce ka ba ma wa raguwar ɗayanka sai ya ce a'a ya rasulullah shi kadai na ba sai manzon allah ya ce ittaqullaha wa'dilu baina auladikum ku ji tsoron allah ku yi adalci a tsakanin 'ya'yanku kun ga kenan abin da yayi ba daidai bane ba manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya gyara mishi wannan akwai wata riwaya duk da malamai suna da magana akan ta cewa wata rana a majalisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo sai ya zauna can daga gefen majalisi sai yana zaune sai dan shi namiji ya shigo da yaron ya shigo sai ya tarye shi da farin ciki irin na abin da yake zamantowa a fiskan mahaifi da ya ga ɗansa ɗan karami mai faranta zuciya yana shigowa sai dan ɗan mishi wasa ka sai ya ɗora shi akan cinyarsa da ya dora shi akan cinya ana nan ana nan ana zaune sai ga yarsa mace ta shigo da ta shigo ita ma sai ya fara aita da ita amma ita sai ya zaunar da ita a ƙasa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce me yasa ita baka dora ta akan cinya kamar yadda ka dora shi ba sai manzo Allah sai wannan sahabi sai dauki yar ya dora ta akan ɗaya cinya sai manzo Allah ya ce al'ana adalci yanzu kai adalci da abinda nake so dai in gaya mana a cikin tarbiyyantarwar mu ya zamanto akwai adalci shi kuma adalci abinda ake nufi ba wai in daidaita komai ɗari bisa ɗari shine adalci ba kadai a sanya kowane abu a gurbin da ya kamata yi ma kowa abin da yake bukata na bukatar rayuwa da lalurorinta ina da ya mace ina da ɗa namiji bukatunsu da lalurorinsu ba iri ɗaya bane ba in yi wa kowa abin da yake bukata shine abin da yake na adalci face idan kamar irin wannan da aka buga misali na mahaifin annu'man bin bashir ya zamanto wani abu ne ƙari akan abin da yake na lalurorin rayuwa to wannan kan an so mutum ya yi ƙoƙari ya daidaita wannan abin da ya shafi waɗannan ƙa'idoji kenan da malamai suke bayarwa wadda cikon ta bakwai ita ce haƙuri a kan abin da ya shafi tarbiyyantar da yara kan bigire na addini musamman a irin wannan zamani da muke ciki tarbiyya ta zamo gatanan gatanan ne an shiga wani hali da wani yanayi wanda yake ƙoƙarin ɗora 'ya'yansa kan tarbiyya ta addini sai ya yi da gaske domin kalubale ba sai daga waje ba a cikin gida ma kalubale yanzu ake fuskanta matukar kika ce za ki kamanta addini gwargwadon hali a yan uwanki ma an dinga kenan kekin kin fiye matsantawa kekin yi kaza ki zamani ya zo da abu kaza in baki da gaske ba sai ki zami a cikin gida yanzu yanayi na TV da abubuwa wayoyi da muke samun kalubale akan abin da ya shafi tarbiyya da daidaituwar tunani da ɗabi'u na 'ya'yanmu kullum a cikin kalubale muke da haka sai kin yi ƙoƙari kin yi haƙuri kin dage akan wannan kina mai halartuwar irin ta goma shin lada da Allah madaukakin sarki ya tanadar ma bayinsa masu hakuri sannan kuma ya tanadar ma wa bayinsa waɗanda suka dage suka sauke haƙoƙin da ya dora musu na abin da ya shafi tarbiyyar ƴaƴansu ga wanda suka dace suka yi abin da ya kamata akan dora ƴaƴansu bigire na addini wannan abin da ya shafi waɗannan ƙa'idoji kenan guda bakwai kamar yadda malamai suke ambatawa in kuma muka taho gabar magana ta biyu wane bangarori ya kamata a ce iyaye sun mai da hankali a kansu a kan abin da ya shafi tarbiyyantar da 'ya'yansu mu sani cewa kamar yadda na faɗa yaro ba wai abinci da abin sha da abin da zai rataya a wuya na riga ko sutura kaɗai yake bukata ba yaro yana bukatar tarbiyya bangarori kamar haka abu na farko shine a tarbiyyar imaniya ɗora yaro ko jan hankalinsa da kafa shi akan hanya wadda take ta daidaitacciyar aƙida a cikin addinin musulunci kar mu bar tunanin 'ya'yanmu ya zamanto ba mu da ta cewa ba mu da wani abu da muka dasa musu a cikin zukatansu a cikin tunaninsu na tsoron Allah da kiyaye dokokin Allah da sanin waye Allah menene abin da ake bukata a gare shi abubuwa na bangaren aƙida so da dama yakan kubce mana zai zamanto abu mai kyau ya zamanto yaran mutum suna ƙanana mu dasa musu soyayyar Allah maɗaukakin sarki a cikin zukatansu mu nuna musu sifofi na kwarai kyawawa na Allah madaukakin sarki tsarkaka wannan zai sa su ji suna kaunar Allah a cikin zuciya su bi tali kaunar Allah madaukakin sarki ita take jan mutum ta kai shi zuwa ga tudun mun tsira ta hanyar bin umarni na Allah maɗaukakin sarki malamai sukan kwatanta ɗan adam a matsayin idan yana so ya samu ingantacciyar rayuwa ingantaccen aiki to ya zamanto kamar kwatankwacin wani tsuntsu ne wanda kan wannan tsuntsun shine soyayyar da dan adam yake yi mawa Allah maɗaukakin sarki fuka-fukan wannan tsuntsu kuma shine alkhawfuwar raja mutum yana tsoro kuma sannan yana sa rai da rahamar Allah da wannan ne mutum zai kai ga inda yake so ya kai in babu soyayyan nan tsuntsu babu kai zai rayu ba zai rayu ba don haka mu dasa wa mu soyayyar Allah maɗaukakin sarki mu alakanta su da sanin sunayen Allah maɗaukakin sarki da ma'anoninsa mu alakanta su da kisa da izzarsa da buwayarsa kalli faɗin duniya kalli sama yanda girgije yake haɗuwa ruwan sama ya sako kalli yanda bishiyoyi suke fitowa yanda zamu mu binne ƙwayar zarra ta fito ta zamo bishiya kalli yanda kaza yake faruwa duka wannan yana faruwa ne ƙarƙashin ikon Allah duniya ga baki ɗaya tana ikon Allah madaukakin sarki ne yana juya ta yanda ya ga dama Allah shine mai tsarawa shine mai kaza kina faɗa kina ganin kamar ba zai fahimta ba akwai lokacin da waɗannan maganganun da kika yi mishi mai kama da rubutu akan dutse na kuruciya za su zamanto mishi jagorar rayuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa da Mu'az suna tafe akan dabba yake ce mishi ya gulam ihfazillaha yahfazka ya kai dan karamin yaron nan ka kiyaye dokokin Allah ka kiyaye umarnin Allah sai Allah ya kiyaye ka a wannan shekarun yake gaya mishi mu'az sai da ya girma ya zamanto babba yake hakaito ga yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyar da shi ashe ba a raina shekarun yaro gurin sa mishi aqida wadda take ta kwarai musamman duba da yanda rayuwar mu ta zamanto yanzu a cikin wani yanayi na kakanuka kakanika akan abin da ya shafi munanan aqidu da suke yawo a cikin al'umma a aƙidu wanda da masu ita ba su isa su bugi kirji su fito su furta abin da suke so su furta ba amma yanzu saboda yanayi da aka tsinci kai za a fito da waɗannan da haka mu yi wa 'ya'yayenmu ganuwa da katanga da abin da ya shafi sanin Allah sanin girmansa girmama Allah maɗaukakin sarki soyayya su ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi masa biyayya fahimtar menene abin da yake magabata na kwarai suka rayu a kai mu zamanto musu kyakkyawan misali na ƙoƙarin bin abin da Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta na hukunce-hukunce tare da nuna musu da kwaɗaitar da su cewa lallai Allah maɗaukakin sarki ya tanadar wa bayinsa waɗanda suke nagartattu kyakkyawan rayuwa a duniya da kuma samun kyakkyawan makoma da kyakkyawan sakamako a ranar gobe kiyama wannan abin da ya shafi tarbiyya ta imani kenan yanayi na lokaci ba zai bada dama mu ta faɗaɗa maganganun sama da haka ba abu na biyu wanda ya shafi tarbiyyantarwa da 'ya'ya suke bukata kuma masu tarbiyya su kalli wannan bangare shine abin da ya shafi inganci da setuwar hankalinsu lallai yaro yana buƙatar nusarwa da koyarwa akan abin da yake ya shafi daidaituwar hankali Allah madaukakin sarki da ya halicci ɗan adam ya sanya shi cewa ya yi amfani da hankalinsa a cikin yau da gobar rayuwarsa duniyar ma da abin da yake cikinta na halittu Allah ya sanya su domin ɗan adam ya lura da waɗannan abubuwa ya zamanto mai tuntuntuni inna fi dhalika laayatin liqaumin yaqilun Allah madaukakin sarki ya sanya ayoyinsa a ban ƙasa kuma ya saka da magaya akan abin da ya shafi a tarbiyyar aqliya na'ura ta mana hutsu ko ake cewa nake cewa yana daga cikin ni'imomin da Allah maɗaukakin sarki ya yi wa ɗan adam shine ya bambance shi da sauran dabbobi da ni'ima ta hankali da haka a matsayinki na mai tarbiyya an so ya zamanto kin riki wasu abubuwa waɗanda za su zamanto suna ƙara haɓaka tunani da hankali da basira na ɗanki kar ya zamanto baki da wani tsari na musamman na kokarin lura da yadda ɗanki yake tunani da yadda yake gudanar da al'amuransa ya zamanto ke ce mai taimaka masa hanyoyi da suke na mutum ya rika tattaunawa da ɗan uwansa ɗan adam suna daga cikin hanyoyi da suke kaifafa hazaka da haka kina da yaro karami kina da tsari na wasu abubuwa da zaki rika gudanarwa domin kaifafa tunani da basirar ɗanki ko a ƙasar hausa idan muka lura a da irin tatsuniyoyi din nan da ake ma wa yara ba kawai kawai ana yi musu bane ba kadai dan labari da ɗeba kewa suna da rawar da suke takawa gurin kaifafa basirar yaro domin za su sanya shi tunani da lura da ababen lura kuma sannan wata hanya ce ta musamman ta tarbiyyantarwa domin akan zo da wa'azantarwa a ciki da aka yi zamanto dan kikin tarbiyyance shi akan karatuttuka akan abubuwa waɗanda suke na ɗeba kewa labarai waɗanda suke za su sanya shi ya rika zurfafa tunanin shi ya rika kai kawo yana tuntuntuni akan wasu abubuwa da ake so a fitar da matsaya akan su a cikin rayuwa wannan zai taimaka shi mishi gurin abin da ya shafi kai fafa ko faɗaɗa zurfin tunaninsa amma ke kullum kina ganin gata shine komai ki riga ba wa ɗan ki ready made ma'ana komai a shirye duk abin da yake bukata ke za ki shige mai gaba duk abin da yake bukata ke to ba zai zaman to baya yawaita amfani da abin da ya shafi na hankalinsa ya zaman tokin karfafe shi akan ya rika faɗaɗa basirarsa da kuma yi mawa ɗan adam uzuri da sanin cewa lallai akwai bambance-bambance a tsakanin ɗan adam jinsinsa da juna walau sha'a rabbuka la ja'ala nasa ummatan wahida wala ya yazaluna mukhtalifin wannan sunna ce ta Allah madaukakin sa gida haka ki nuna mishi ya sa lura a gurin mu'amala da mutane ya san ɗabi'ar wane ya sanya zai zauna da shi ya san mu'amalar wane ya sanya zai zauna da shi wannan duk yana daga cikin abubuwa da suke a tarbiyya al'aqliya sannan in muka zo a tarbiyyar ijtima'iyya dora yaro akan koyarwa ta addinin musulunci akan abin da ya shafi zamantakewa ta yau da gobe addinin musulunci addini ne mai tsari da mutunta dan adam da kuma sanin iyakokinsa da darajta wannan iyakoki nasa da haka shi sa ya bada koyarwa akan abin da ya shafi neman izini sanda za a shiga gida neman izini sanda za a shiga daki a koya wa yaro ladabin zama a majalisi a koya mishi rintse ido idan ka fita waje in ka shiga gidan mutane kar ka zo da labarin me yake faruwa a cikin gidan mutane kar ka tona asirin abokinka ka zamo mai gaskiya mai amana me kaza mai kaza wannan duk yana daga cikin at-tarbiyya al-ijtima'iyya da zaki mawa danki domin ya taso ya zamanto ya kafu akan ɗabi'u nagartattu wanda addini ya umarni da su da cewa musulmi ya siffanta da shi gurin mu'amalarsa da 'yan uwansa musulmi ya gani ya aikace daga gare ki kuma ki ɗora shi akan wannan abu na ƙarshe ko ɓangare na ƙarshe shine a tarbiyyar nafsiya fil islam abin da ya shafi ruhi zuciya da gyaruwarta da ingantuwarta wannan yana daga cikin abin da addinin musulunci ya bashi kulawa ta musamman kosar mishi da abin da yake da bukata a cikin zuciyar shi na yunwa da dan adam yake da ita na cewa yana bukatar ya ga soyayya a zahiri yana bukatar ya ga jin kai yana bukatar ya ga tausayi yana bukatar ya samu aminci ya san cewa nan gidansu ne a inda ake son shi shi sa manzala sallallahu alaihi wasallam in muka duba irin yadda ya dinga mu'amala da yara musamman jikokinsa alhassan walhussain sayyida shababi ahli janna radiyallahu anhum da irin yadda yake eh, runguma su yake ɗauka su yake wasa yake jan su a jiki yake kaza za mu ga abubuwa ne da suke cike da sa yaro a jin a zuciya cewa lallai shi abin so ne abin ƙauna ne kuma ana jin tausayinsa mu gani irin yanda wani daga cikin ah, larabawa da suka zo larabawan kauye suka zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga yanda manzo Allah yake rungumar yara yake sumbata su sai yake ce mishi ashe ku kuna sumbata yaran ku sai suka ce eh sai ce ni ina da na guda goma ban taba sumbatar wani a cikin su sai manzo Allah ya kyamaci wannan abu ya ma lissafa shi a matsayin kamar rashin rahama ne a zuciya ya zamanto baka sumbatar ƴaƴayenka baka jan su a jika baka matso da su kusa har ya ce inna la yarham man la yarham da haka ana so ya zaman tokin sanya soyayya da ƙauna da jawo 'ya'yanki a kusa a cikin abin da yake na zamantakewa ta yau da gobe kamar yadda kuma cikin hanyoyin da zaki biya zamanto ɗanki ya samu a tarbiyyar nafsiya shine ki saman mishi da amintaccen environment da yake rayuwa a ciki da ke da mahaifinsa da 'yan uwansa da yake gani gidanku ya zamanto gida ne na zaman lafiya in kina sabani da mahaifinsa kar ki bari ya sani kar ki bari yaran ki su sani domin duk sa'ilin da yara suka fahimci iyayensu suna cikin halin rashin zaman lafiya tsakanin su to za ki ga yaran sun takura sun zamanto yanayin su ya canja sai ya zamanto su ma suna cikin damuwa shi sa irin gidajen da ba a zaman lafiya tsakanin ma'auratan zaka iya ganin yaran gidan tunaninsu da ɗabi'unsu ba za su zamanto daidai da waɗanda suka taso a cikin rayuwa ta kwanciyar hankali da aminci da aka ki yi ƙoƙari lallai lallai ya zamanto kin samar da zamantakewa mai aminci a cikin gidanki ko da saɓanin yau da gobe ya gifta kar ki bari ya zamanto yara sun fahimci me kuke ciki domin wannan yana da alaka da tunaninsu da kuma samun nutsuwa da kwanciyar hankalinsu shi sa lokaci zaka gani ko a makarantu malaman makarantu zaki ji suna faɗa yaran da suke rayuwa cikin rayuwa ta matsi inda ba a zaman lafiya ko yanayin yadda za su mai da hankali akan karatu ba za su zamo ɗaya da waɗanda suke ba kamar haka ba kuma cikin irin fiskoki da malamai na tarbiyya ko da a zamanance suke faɗa shine a ba ma wa yaro dama na faɗar abin da yake cikin zuciyarsa a saurare shi in daidai ya faɗa a ƙarfafe shi a kai in ba daidai ba ne ba a gyara mishi cikin ruwan sanyi da lalima kar ya zamanto ana takure shi ba a ba shi daman magana in ya ɗauko labari ya ce ke ni labarin nan ya ishe ni ke kullum sai kin ba labarin makaranta kullum sai kin ce kaza a cikin wannan labari da hira da yaro yake yi zaki fahimci me yake gani me yake tunani akan shi in wani abu ne na hadari ya rasko shi ya za a yi a kare shi daga wannan hadarin ko wani abu makamancin wannan wanda zai taimaka mishi gurin samun nutsuwa da kwanciyar hankali da har za a dora shi a bigire ko gabar da ake so a dora shi a kai har ya girma ya zamanto cikakken mutum yan uwa kamar yadda na bude mana da cewa lallai 'ya'ya amana ne kuma Allah madaukakin sarki zai tambaye mu akan wannan amana abin da ya shafi babi na tarbiyya da sanin ya za a tarbiyanci yara ya fi gaban a yi magana a kan sha'irin wannan takaitaccen lokacin domin abu ne da yake mai yawan gaske kofofin shi da rassan shi suna da yawan gaske da ya kamata lallai a ce duk wata wadda Allah madaukakin sarki ya azurta da 'ya'ya to ta sani cewa lallai ne ta nemi sanin ya za ta tarbiyyanci wa'innan yaran ba kuma sani na rana ɗaya ko na lokaci ɗaya ba kullum ta rika kokari tana bunƙasa saninta da fahimtar akan abin da ya shafi tarbiyyantar da waɗannan 'ya'ya dora su akan bigire na kwarai ta kuma ji a cewa lallai nauyi ne da Allah maɗaukakin sarki ya dora mata kuma zai tambaye ta akan wannan nauyi da ya dora mata zan dakata a nan saboda yanayi na lokaci ina roƙon Allah maɗaukakin sarki da ya sanya albarka a kaɗan ɗinnan da muka tunatar da juna abin da na faɗa na daidai Allah ya sa mu tarayya da ni da ko a cikin lada ya ba mu ikon aiki da shi wanda kuma na yi kuskure Allah madaukakin sarki ya fi mun ya kuma nusar da mu wannan kuskurewa tawa muna addu'a ta musamman ga wannan jaririya mai albarka a rumaisa Allah madaukakin sarki ya bata albarkacin sunan mai sunanta ko a rumaisa bintu milhan radiyallahu anha Allah maɗaukakin sarki ya albarkaci rayuwarta ya sanya ta kasance sanyin idaniyar iyayenta ya sanya mata albarka a cikin rayuwarta Allah madaukakin sarki ya shirya mana da mu baki ɗaya ya kare su daga fitintunu da sharri na shedan da shedanci da zamani subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka dubu atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh